mai tallashi ne ke da riba in bai gaggawa ba ah. rasa fesa ka yi haƙuri na kira ka ne kai mata addu'a ba kai kuka ba na san dole kai kuka domin an riga an yi maka cizon da ba za ka iya rama shi ba hal abada amma addu'a ya kamata ka yi mata ba kuka ba ka ji ko? kai mata addu'a ku gana da ita akai ta makwancinta <laughs> Hajiya Zainab kina da hankali kuwa? Eh yanzu ne na tabbatar da cewa kanki ya tabu tabbas baki da hankali a gaban gawa? kike shewa dama ina nan ina jiran wannan ranan na san haka za ta faru akan wannan matan ta dame ni ta fitine ni ta daga min hankali ta hana ni zaman lafiya da mijina a cikin gidana wannan wulakantaccen gawa kika ce mene to wannan gawan ba walakantacciya ba ne kowane gawa ma na ɗan adam ba walakantacce ba ne balle gawan matan ɗan na, to tun da kin nuna baki da hankali yanzu ne zan tabbatar maki da rashin hankalinki in nuna maki ni na fi ki wauta mare ni akan wannan wulakantaccen gawa ke kin gida ka ta ki man shiru ba wulakantacciya bane kuma abin da yafi haka zan yi wa ma akan ta tunda ke kin nuna baki da imani baki da tunani baki da tunanin makomanki kin manta cewa inda ta tafi ke ma nan zaki je ko mu ko mu daɗe sai an kai ki sannan zaki wannan magana wannan rashin hankalin da kika yi a bakin aurenki ki tafi gidan na sake ki alhaji saki saki baka ce Assalamu alaikum. alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillah. Alhamdulillah. Faisal ka shigo? Ne, eh, na kwana. Lafiya kalau. Na gajiya. Lafiya kalau. Madalla. Ah, ya karin hakuri. Hakuri alhamdulillah kawo. Allah shi maka. Amin. Allah shi karin hakuri. Amin ya Allah. faisal sai ka kara hakuri kuma ka danna zuciyanka babu shakka wannan babban rashi ne aka yi mana ba kai kaɗai ba babu wani gurbin da zai iya cike maka giɓin da ka rasa saboda ka babban al'amari kawai shine a yi haƙuri domin allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa yana tare da masu haƙuri inna allaha ma asabirin kai haƙuri na kasa manta da mama kawo duk sanda na rufe idona babu abin da yake zuwa min sai hotonta wato ni fa ina ji a raina kawo dama zan bi bayanta ka sake faɗin haka ka sake faɗin haka kada zafin rashi kada zafin rashi ya sa ka har ka rasa imaninka wannan kalma ba ta mai imani ba ka ji ku don haka ka yi haƙuri kuma ka ci gaba da addu'a addu'a ita ce mafita kuma abin da take bukata kenan daga gare ka da sauran dukkan bayan allah ba abin da mamaci yake bukata in ban da addu'an bayan shi waɗanda suka rage a rayu ka ci gaba da yi mata addu'a kuma a yanzu ɗin nan in allah ya so yarda na kira malamai su taya mu addu'a allah shi gafarta mata sannan su yi mana addu'a allah ya tona asirin waɗanda suka yi maka ko kuma suka yi mana wannan zaluncin akan wannan baiwan allah allah ya tona asirinsu ko ma wane ne ya tona asirinsu da gaugawa amin ya allah wannan ya yi gaskiya ah, kawo ya maganan kausar kuma fa maganan kausar dai ana ana iya kokari a yanzu haka shi dpo ya gaya mun jami'an suna nan a cikin dajin nan suna kuma iya bakin kokarinsu babban matsalar da aka samu cewa aka yi yanzu su waɗannan shedanu sun bar inda suke cancanta wuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su ka gaba abin da za mu tasa a gaba in banda addu'an kawai domin addu'an nan ita ce ta komin mumi tunda annabi ya jaddada mana cewa duk abin da ya zafi ku koma ga Allah kuma ku roƙi Allah to ci gaba da addu'a kuma a iya tunanina da yadda nake ganin tafiyan al'amura to ina ga su kan kansu ma jami'an tsaron kaman abin yana son ya fi karfin su su ka ga tun da abu ya zama haka babu abin da ya rige illa ya iyaka mu ƙara komawa ga Allah mu ci gaba da roƙon shi mu ci gaba da yin addu'a tun da addu'an nan ita ce ta mu mu haka annabi ya gaya mana kawo to ina so tun da an yi addu'ar uku zan koma gida da zama saboda ina ganin kamar yin hakan zan fi samun nasuwa fesa komawa gidanka ka zauna kai kaɗai ba kowa a gidan nan ina ganin akwai matsala kuma zai iya haifar da waɗansu matsalolin haka ba daidai ba ne kai haƙuri haka ne kawo ban ba amma sai ina ganin kamar komawa na gida shine maslaha zan fi samun yadda to shi ba komai Allah ya sa haka shine mafi alheri amin kamar yaushe ne kake ganin cewan ya kamata ka tafi ko da zuwa da yamma ne insha Allah shi ke in ka shirya ka sanar da ta da mu a baiwan Allah daga ina ni kuma na gashi ban san ki ba me ya kawo ki gidana wallahi na zo yi ma wani tela na ne gaisuwa an faɗa min an masa rasuwa eh, Allah sarki Faisal kenan Crystal eh, ko? Eh ina tunanin haka sunan yake. Saboda gaskiya mun dade ba mu haɗu da shi ba. Saboda shekaran jiya na dawo daga UK. So shi yasa na ce bara na zo sai ne masa gaisuwa. Lalle kan baiwan Allah. Faisal ne. Amma jiya mu karkar zaman makoki a nan don haka ya koma gidansu. Sai ki bi can ki je ki mashi gaisuwa. Okay Allah sarki. Am wani anguwa kenan? Yana nan ai anguwansu ba boye bane. Yana anguwan hai. Da kin je kin tambaya gidan Faisal za a nuna maki. Hai hai <laughs> da yake ka san ba sanin sunayen unguwannin na yanzu ba saboda na daɗe ban biyo ba kuma ban ma cika shigowa irin <laughs> ghetto area haka ba shi yasa ban san sunayen layukan ba shi kenan to ko za ki kawo wayanki sai in rubuta maki dan kada ki manta ko kaka damu dadi wayata tana mota so idan na je zan kira shi kawai sai in je inda zamu yi baiwan Allah ba wanki bane ganin ta fada ƙasa <laughs> tana rinji ba waya na bane ba na fito ne ɗazun ina tafiya kawai sai na ga wasu almajirai suna faɗa a kanta so kawai sai na karɓa sai na raba musu 2020 ke saboda dai kawai in kashe wutar <laughs> Allah ya kuwa ok na fahimta mm. shi kenan am mahaifiyar fesal jinya ta yi? ah sun hmm? ba jinya ta yi ba kawai bacewa dai ta yi da nasin kawai abin da za mu ji kawai sai muka ji kira cewa an tsinci gawanta ga gawanta na a gona har ta fara kumbar amma shine Faisal bai faɗa min ba ai da nayi ma aiji waya ai da yasa an yi bincike ko ina ne sai an gano wanda suka aikata wannan laifin aiji kuma kai bai kyauta min ba aiji oh kuma god aiji kin san shi ne na san shi mana saurayi na ne da shi aka yi mana bai ko shi zan aura lalle ashe ko manya ne <laughs> ai da na san da haka ina kai na ji daɗin saduwa da ke ok to um, zan wuce to Allah shi kiyaye na gode kwarai na gode Allah ce ina gaishe shi <laughs> za su ji eh, daɗi thank you very much thank you very much Mama ni fa gaskiya yunwa nake ji fa. Ba dole ki jinwa ba Fadila. Aikin ki kenan ba kya zama guri daya, ki shiga nan, ki fita can. Ba dole ki ji yunwa ba. Gari ne dai gashi nan na jika na sha, ke ma je ki dauko a kicin ki jika ki sha. Gari mama. Garin ma kin san yadda aka na kulla shi Fadila. Ani wallahi ba zan sha gari ba. Ba za ki sha gari ba? Kin ga mama. Dan Allah dan annabi kika dafa. dan wallahi yunwa nake ji in dai ba so yake kuma yunwa ya karasa ni ba kin ji yadda ciki na yake yi kuwa in duk kasan an da injin markaɗe to garin ma bashin shi na ciwo a shago in za ki sha ki je ki ɗauka ki sha ko siga ban sa mishi ba kin dai san halin da muke ciki a gidan nan gaskiya ni mama ne ba zan iya shan gari yanzu ba sai Allah ina waya ta da kika ɗauka ɗazu tana nan To kai wa Nura mai caji ya baki dubu ɗaya ki siyo abin da zaki ci. Mama a wannan wayan ne ke maganan dubu ɗaya? Wayar da ko ɗari biyar ba za a siye ta ba ballanta na dubu ɗaya? Eh guntun gatarinka da ya fi sare ka bani fadila. Ki kai mishi ko ɗari biyar ɗin ya baki. Ki nemi abin da zaki ci ba na iya surutu ba. Fadila. Lafiya? to another king is a good in. Faisal. Ah, mama? Na'am. Hakkin tashi? Har na tashi. Faisal kenan. Na tashi yanzu na naga ko ina an shashare. An gyaggyara falo duka an shashare. Me yasa baka tashe ni na taya ka ba? To taya zan tashe ki mama? Ni da nake son lada masu yawa. Ai idan na tashe ki lada na zai ragu. Shi yasa ban tashe ki ba. Ikon Allah kai wannan dadan albarka ne. To bari in shiga kicin in je in ɗora mana abun karya ko? eh mama za ki iya shiga kicin dai amma baki abin karya ba sai dai in za ki baki ki fara ci kai wannan ɗaɗan albarka ne ai ba wanda ya dace ɗan albarka iri na a ni ya kamata in ce na fi kowa dacen uwa bari jira ka kai sauri ka gama sai mu je mu karya ko dan kai sauri ka tafi shago kaka makara ko in Allah da ai kaɗan ya rage ma wannan din zan ƙarasa to shikenan insha Allah to insha Allah kaga dumaman nan fesal ba dai daɗi ba ka sa hannu ka ci mana ai ina ci umma ai dumaman ji shi ya haɗu alhamdulillah mm. mami aha Allah to fesal nemi maka albarka Ubangiji Allah ya tsare min kai da tsarewarsa. ubangiji Allah ya kai ka ya damun da kai gida lafiya Allah kuma ya albarkace ka amin mama na gode sosai na gode Allah da ya bani uwa ta gari wadda take yin abin da ya kamata ga 'ya'yanta Allah ya saka miki da dukkan alkhairi haka kowace uwa ya kamata ta kasance domin ta samu 'ya'ya masu albarka Pesa. ya na muna magana yanzu yanzu na ka ɓata rai wannan damuwar da kika gani a fuskata tana da nasaba da abu guda biyu na farko zuciyata tana cike da firgici da tashin hankali saboda tsoron wata rana kar wani sanadi ya zo ya sa in kasa samun wannan addu'an daga mahaifiyata sannan abu na biyu ina tausaya ma waɗanda ba su da mahaifiyar da suke samu irin wannan addu'an da nake samu da gare ki saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka so wa dan uwanka abin da kake so kanka kin ga ko dole ina tuna wannan abin in ka sana zuwa Hassan ka sani an sanka ta farko babu abin da zai dawwama a duniyar nan sai ikon Allah rayuwa ta gaji haka tunda har aka haɗu wata rana sai an rabu wannan gaskiya ne Fatanmu dai Allah ya sa mu cika da imani. Kuma an saka ta biyu ina son ka sani kowane bawa da irin kaddarar da Allah ya dora masa. Kuma Allah shi yake tsara bawansa rayuwa duk yadda kaddarar mu ta faɗo haka za mu anshe ta. Ya kamata in shirya saboda kamar na yi latti bari mu zan shirya sai in zo in tafi aiki. To shi kenan Faisal. Ubangiji Allah ya d'a mun da kai gida lafiya. Allah ya sani. Salamu alaikum. Mama? Assalamu alaikum. Faisal, ina ka je kai dare haka saboda Allah. Wallahi mama, wasu ne suka kawo aiki kuma aikin da yawa. Lalle lalle kuma za su je biki da shi ne? Shi ne nake ganin na dauri dai na tsaya da musu amma da Allah ke haƙuri. Yawa, ani dai na san ba za ka je wani guri da za ka daɗe haka ba. Na san dai da walaki. Gaskiya ne. Wallahi haka ne. amma ki dai ya haƙuri mama na ga dan har na shigo kina ta gyangyaɗi kuma da halamun kamar baki ci abinci ba to kai ai ka sani tun kana karamin ka tare muke cin abinci har kuma kamo yanzu tunda ban ganka ba zan iya cin abincin ba wallahi ga abincin namuna din na tsani kaina saboda na ga ta dalili na yanzu kin zauna da yunwa har gengedi fa na zo na samu kina yi karka damu wallahi karka damu ni a kullun albarka nake sa maka kuma Allah da ba za ka tabe ba Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka na gode kakka damu a'a bari mu gama bari mu ci abincin kuna mana Mama? Na? A'a, sai kwala mun kira kake ta faman yi lafiya? Eh dama kayan bankin ki ne nake so in tattara in ninke su gaba daya kai fesal kenan dan albarka kai baka gajiya ya kamata ka bar shi zan ninki aiki ma kin san babu yadda za aikin ki a ce na gaji a'a ba komai fesal ka bar su kawai zan ninki mm. mama ni fa dama akwai wani labari da nake so ki bani guda daya to labarin kuma me kin san kullum aka tashi bada labari labarin kaka kike ke bani mm. to wannan kada ni ma labarin kakata nake so ki bani kai fesal gidanku kai dai ka a gaya maka ta mutu ma baka barta ta huta ba har yanzu ai kin san na san dole kakata za ta fi kaki rashin ji dan inda a ce tana rayuwa kafar ta zan samu da giya daure ta in ta ja igiya kuma <laughs> kai fesal kenan addu'a ya kamata ka bita da shi ba wai ka samu igiya ka daure ta ba ah, to Allah da ya jikanta da rahama Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata amma kayan suna ina ne in samu ninki a'a kaga ka bar su kawai ka zan je in ninki dan albarka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah <sighs> shikenan yanzu ma ta tafi assalamu alaikum aminu alaikum salam yusuf alaikum barka da zuwa kawo san da zuwa kawo ina yini lafiya kalau alhamdulillah daga wajen aiki nake shine na ce bari na biyo na zo na duba ka da na san kana na a gida kuma in tafi da kai restaurant ka je ka nemi abin da kake so ka ci don na san yanzu kana a zaune ya baka ci komai ba ba na jin yunwa ban da wani damuwa kawo ban da wani damuwa da kashi za ka ce ba damuwa ɗazun bayan tafiyanka akwai wata yarinya da ta zo neman ka ko kun sadu dpo kuma wa alaikum salam an kashe inspector muktar an kashe shi inna lillahi wa inna ilaihi Lafiya lau sir. Yes sir, Okay, okay sir. Okay sir. ok to shikenan sir thank you sir yeah. hello sir hello sir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 mai sunan kishiyata ƙasaitaccen kamfanin arahus films productions ya jarkaku da fashin baki da fassara kan barna da halakar da tsananin kishi kan iya jefa mata bisa tsagoron jahilci da karancin tauhidi jaminu jaminu jaminu jaminu na'am ke da Allah can shashashan banza shashashan wa ya ce miki ki kalli gabas muna tsula tsiyanmu ya za mu kalli gabas juya gabas zaki ba ki kalli yamma jamilu kishiyata kin wannan hayaki ne haka zaki ki ɗaka kashi a cikin gidan nan ki barbaɗe ko ina har kofar ɗakinta ta yadda za ta shaƙi ƙanshin a cikin hancinta idan har ta da ta shaki wannan to zaman gidan nan sai ya fi ƙarfinta kin ga wannan na wajen malam ne rahwane ne wannan kuwa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 a baka labari.